Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A sati uku da suka gabata, shirin lafiya uwar jiki ya yi magana akan maternal mortality, wato yawan mace-macen mata masu juna biyu da kuma ƙananan yara musamman 'yan ƙasa da shekara biyar, wadda likita ya mana bayani cewa rashin zuwa asibiti ko rashin awon ciki a lokacin da mace ke ɗauke da juna biyu na ɗaya daga cikin dalilan da ke haddasa wannan matsala. To a wannan satin za mu yi magana akan awon ciki ko kuma zuwa asibiti a lokacin da mace ke ɗauke da juna biyu da kuma mahimmancinsa. Madam Umar Hajiya Adama ma'aikaciyar jinya ce kuma shugabar asibitin tashar sarki a maradi ta yi mana cikakken bayani a kan awon ciki a hirarsu da abokin aiki na mansur sani ga kuma yadda hirar tasu ta kasance awon ciki shine ake cewa a da cpnr cpnr amma a yanzu ya koma spn shine ake cewa su suwan prenato ana fara shi kaman eh, mace in ta yi kaman washin wanki kaman wata uku za ta zo likita don ta san cikin wani matsayi take ciki ne gare ta ko kuma wani ciwo ne gare ta a lokacin nan ne sashi fam za ta auna ta za ta ba auna hitsarinta ta gano da lalle lalle ciki ne gare ta amma mafi yawa duka mata ba za su zo wajen abu ba sai sun fara jin ciki ya fara motsi lokacin nan ne ciki ke bayyana amma yan kyawun dai awon ciki a ce mace wata uku ba ki ga haila ba sai ka sabo ka so likita dan ki san menene tunda akwai waɗansu cuta ce za ta same ka kana kana dibi kawai ciki ne ga ka a'a ba ciki bane ashe cuta ce amma da ka zo likita za a gano lalle lalle ciki ne ke gare ka waɗansu ma muna samun su wata guda da sun samu wannan eh, lati za a zabo su ci a likita sashi gaskiya ban ga hannuna ba wanga wata sai a ba su a auna hitsarin su sai a bayyana a lalle akwai ciki sai a ce ciki ne gare su sai a kwatanta musu matakan da za su dauka wata uku za su zo su fara awon su kuma unguwanin wannan awo kamar yadda kowa ya sani za a gano lahiyar mace da abin take dauki za a gano tahiyar tahiyar wannan cikin yana ga zuwa daidai ko ba zai zuwa daidai ba macen nan a nan wurin awanan ciki za a gano cutar da ke gare ta tunda yan kan lura yanzu da kashi ta ce maka eh, suwan prenato ya kama tun daga daukar zahi jikinta har zuwa radiyon da ake yi a ga kwanciyar ɗanta a ga lafiyar ɗanta muna samun matsaloli sosai saboda mata waɗansu ba za su zo ba sai ciki ya kai wata tara wata tara sai ga mace ta zo awon ciki a lokacin nan ka gani duk wani binciken da za a mata in ma tana karamtar jini a lokacin nan ka gani ko an ba ta maganin da za ta sha jinin nan ba zai bunƙaso shi ta samu jini sosai ba lokacin da za ta je wurin aiwa saboda me yasa ake son a zo wurin awo ana ba su magani na ƙarin jini ne wannan ƙarin shi ake basu ko ka je wurin naƙuda ko kin je wurin aiwa ko kin zub da jini lalle lalle ba za ki zo da jini ki gaba ɗaya na ki ba a samu kaɗan cikin jikinki wanda zai saura na biyu ana baki maganin kan cizon sabro muke ka karamta jini ko can dama ga mata masu ciki masassar cizon sabro mai ya duk kun sani yanzu a ƙasa ga tamu ka kai ma ka sani a ƙasa ga tamu sai ka iske mace ko ba ta ciki tana ciki za a zamana akan mahira sai an kai ƙarye nawa na dare shi kuma sauran ya cije ka anan nan ne yake nan ne yake yake eh eh me yake mishi yake yake eh me yake ce yake kaman ya laba ya samu ya cije ka har ya samu ka cuta to kin ga kizo sha'awan wannan sa a baki wannan maganin na da ke ce masu sulfadoxin wanda in muka ba mata sai su ci a'a ni ban karya ba ni shi mai yiwa ka ba mata shi a ni ba ni sai na je gida ko kuma asan an yi son in ka zo wani awa a ce surplus kin sha wannan maganin na sulfadoxin ba su shan shi. To likita ne amfanin an? Unhwanin shi ko suna da unhwani sosai saboda yana kare kamar yadda ake ba yaran na CPS cin gari suna sha wannan comprimate na da ake ce mana na CPS kenan ya iri guda ne da wancan ya shi ma duka rigakai ne. ka gani ko to mace ta zo wata tara ta yaya za a samu duk wannan wannan falala ba ta same ta ba sai ga mace ta zo wata tara da kumburi na jiki tension a lokacin za a gano taswiyan tana da hawan jini duk magani za a mata lokaci ya riga ya ƙurice na wajen aihuwa kenan duk abin da za a mata ƙalilan ne ko an yi magani gaskiya cikin ɗari da kyal za a samu kamar kashi goma waɗanda za a cewa an samu an ceto su amma in kin zo wurin awon ki tun da wuri za a kare ki hana ki cin gishiri a ce miki ga ki hankali kina fara kumburi borin gishiri zai na kina ina exam kina da hawan jini kina da karamtar jini kina da cuta kaza kamata a kare ki danki ga kwanciyar da ke cikin shi ba mai kyau bace ya kamata ki kaza ya kamata ki shirya kaza ka ga duk wannan ba sai in kin zo lokacin zaki zo a lokaci ya kure kaga matsalar ki samu sosai gare su mahiwa duka mata wallahi ba za a zo wurin awo ba kuma awon ga kowa ya san kyauta ake yin shi sai dai examin sauran akwai akwai sauran yan kama awan jini tsarin da za a baki takarda a cikin ki ta kiyo wannan dole zaki biya shi in kuma kin zo cikin samtarkin da ake yin shi dole sai ki biya kuɗin wannan kuɗin awan jinin nan da awan fitsari eh, wanda za a miki da sukari shi wani kina bin shi amma wan gade awo dai zurutun shi ake cewa awo dai wanda za a miki tun daga samun cikin ki haihuwarki ki kyauta ake miki shi a shekarun shekarun baya ma nake gani har aiwa ma ai gwamnati ta dauke har huwa gwamnati ya dauke ki awon cikin ki har aihuwa kyauta ake mishi daga bayan gadi aka yi da gratuity na wanda shi ake ce ma eh, aihuwa kyauta yanzu babu shi da dan kika zo likita sai ki bada kake dalla 20 an ki aihu shi kama ce ake cewa ki aihu amin ki ki kuma kin samu maganin ki isasshe duka yanda ya kamata kin gani kenan kin kare lafiyar ki kin kare lahiyar ɗanki da cikin ki mata na koken cewa akwai matsalolin da suke samu in sun zo awo Me za ku cewa game da haka? Matsalolin ke samun wajen mata haka su ma mata muna ta cin gari muna tambayar su. matsalolin suke samu suka zo likita sai su ce suka zo likita abin da ke sa ba su wa likita wurin awo ciki saboda in suka zo za su kai har tsakar rana shi kuma ka san awo in a tsaya awo ne tsakani da Allah sashen da ta karantu ta san dokokin awon cikin cikin mace mm-hmm. Yan za ta yi awon cikin mace wallahi duk mace guda tana ɗaukar kawon minti dai kusan kai minti goma don ta bincike ta ga lahiyar jikinta ai ba da a zo ɗaya ne a lura maka hannu kawai a ce tashi a cikin takarda a'a sai an tsaya an bincike ki an dibe shi ɗan in ɗan na motsi a diba a kina da shi ne a diba a gani baki da kumburi a diba a gani eh, awon eh, eh, tsayin cikinki ya kai wata nawa a cika takardu tun da ai ba miki awa sai yake haka nan dole ne sai an bi takardu dalla dalla wanda da kin dawo aka dibi kamar an san takardar ka za a shawo ta ayin kullum su mata sun sani banda karar kin ki koyar gare su hannun su akwai fish wanda ake cika musu wanda kin zo za a dauko ta wannan fish kin akwai ran sanyi ma iri iri cikin ta komai akwai cikin shi akwai awan awan zahin jiki akwai awan tension akwai awan fitsari akwai iri-irin examen akwai ciki akwai abin ga eh, tsayin cikinki eh, akwai a gani ɗanki cikinki eh, ɗan da ke rikon ciki yana motsi kin gani ko shi ne ake cema bata ma cardiac na wannan shi yasa ake ɗora miki wannan ke ɗan kamar ɗan falaukin da ake ɗora miki da ciki sashen ta ɗora kunnen ta cikin shi to kenan dole ne in kun kai kusa tan a ini to a ɗauki akan ma minti goma goma awa nawa za a yi kan a ƙare muku awo kun gani kenan shi yasa muke so mata su zo wajen awo lalle muna da kwarakwarai mu likitoci amma kai da ka zo neman lahiya ai ba ganin wannan in an ce ki kai karye shi da ma likita ki samu lahiya kanki wallahi zan tsayawa dan in samu lahiya amma mata masha Allah sun yawa ne akwai masu zawar na ran ne ku fara awo sai ka iska cikin ne ana samu kan mace talatin wata fara zawa kin ga sai amata wannan karnikin amata wannan fishkin akwai tsohi wanda su da jiya suna da fishoshin su ma suka zo dole sai an bincike su ba shi kana za a cikin ɗakin nan kawai a hito haka nan ba a'a sai an tsaya an bincike ku an samu lahiyar ku kenan shine kuke ganin kamar muna lati mun kyale ku kuna nan zanne ana ta yi ana kara ya kamata mu fahimci juna likita ba yi in ba da in ba dan malati dan malati ba shi in ba da likita ba kenan mun zama yau uwa ɗaya uba ɗaya in kun zo likita ku saki ku kamar kun zo ku ne kuma duk matsalar ke gari ka sai gaya ma ka gaya ma eh, sashen ka duka zo shan awo Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu jalin zamun shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman abokin aiki na Mansur Sani sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa a tare mu a wani makon inda ma'aikaciyar jinyar za ta yi mana bayani akan illar rashin zuwa asibiti a lokacin da mace ke dauke da juna biyu. Mu huta lafiya.